كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزيز الحميد wannan alkur'anin littafi ne da muka saukar da shi zuwa gare ka ya kai wannan manzo domin ka fitar da mutane daga kafirci da jahilci da bata zuwa ga imani da ilimi da shari'a da nufin Allah da taimakonsa zuwa ga addinin musulunci wanda shi shine tafarkin Allah mabawayin da babu wanda yake yin galaba a kansa kuma wanda ake gode masa a kowane hali